بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا مختصر سيد البخاري wato a tajridu sare da ahadithul jami'in sahih na al-imam az-zubaydi a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da takwas kuma za mu tashi inda mali yake cewa an ummi salama ta radiyallahu anha حديث حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة ثم قالت في هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهم وانا حديث imam bukhari ya rawaito shi a karkashin wani babi da yake babun annawmu ma alhaidi fi siyabiha babin da ke bayani ya halatta mutum ya bacci tare da matarsa mai haila a cikin tufafinta ma'ana idan ta sa tufafi an ummi salama ta radiyallahu anha daga ummu salma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da ita ma da yake hadisu haibiha hadisin da yake bayani dangane da al'adanta wanda mun karanta shi a can baya wahiya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil khamila a cikin mayafi sai al'adanta ya zo mata thumma qalat fi hadhihi riwaya sannan sai ta faɗa a wannan riwaya wato da ya sa azubai ya maimaita wannan hadisin a nan saboda wannan ƙarin da ya zo a wannan hadisin shi ya sa ce sun matsalar fi hadihin riwaya sannan sai ta faɗa a wannan riwayan innan nabiya sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha ya kasance yana sumbantansa yana sumbantarta wa huwa sa'imun alhali yana azumi wato manzala kuma yana azumi kuma sai sumbance ta da bakinsa to wannan hadisin hadisi ne dogo wanda yana nuna cewa ya halatta wato mutum ya kwanta da matarsa alhalin tana al'ada amma idan ta rufe al'auranta da kuma ya halatta mutum ya sumbanci matarsa alhalin kuma yana azumi hadisin kamar yadda yake a cikin bukhari daga ummu salama ta ce hitto وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فتناي الآدى a lokacin ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mayafi muna kunce sai na sulale na fita daga mayafin wato ba tare da ta gaya masa ba ta ce fa akhastu thiyaba haibati wato sai na dauki tufafina na haila falabistu na daura wato na sulale na je na dauki dan kwarjalle Lena wani zani na da nake tsaurawa a lokacin da nake al'ada ta ce sai na tsaura wannan zani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce mini alufisti al'adan ki ne yazo ta ce sai na ce eh fada'ani fa adkhalani ma'ahu fil khamila ta ce sai manzon Allah ya kira ni ya shigar da ni a cikin wannan gurgun ko kuma a cikin wannan mayafi wato duk da cewa dai al'adan ta yazo ba abun ya kyamace ta bane ya ce ko ta je ta kwanta a wani wuri daban ba yana ya kwanta da ita din kuma alhalin tana al'ada amma a yayin da ta daura tufafin al'adanta domin kada ya ji mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aka sai shigar da ita a cikin wannan mayafi din sai ta ce wato Zainab bintu Salama wato wanda ta karɓo hadisin daga Ummu Salama yasta kenan sai ta ce wa haddathatni sai ta bani labari wato mamanta kenan annan nabi ya sasuma kana yuqabbiluha wa huwa sa'i manzon Allah yana sumbantansa alhalin tana mai azumi wato ummu salma tana gaya wa yatta cewa mijinta manzala sama yana sumbantanta alhalin yana azumi domin ta koya mata wannan karatun idan mijinta ya sumbance ta tana azumi ba matsala bane kar ta ce ba za ta yadda ba sai ce wa kuntu aqtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam min ina in min al-janaba kuma ta ce mata ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna wanka daga ƙwarya guda ɗaya wankan janaba nan ma tana gaya wa yarta wannan labari ina nan abubuwa guda uku take gaya wa yarta domin idan ta je gidan mijinta kar ta kyamace su manzala ta fana kwanciya da ita alhalin tana al'ada kar ta ce ba za ta kwanta da mijinta ba a lokacin da take al'ada sannan kuma manzala kuma yana sumbantanta alhalin yana azumi kada in mijinta ya sumbance ta yana azumi ta sai ya aikata haramun ko azuminsa ya ɓaci sannan na biyu na uku tana abin nan tana wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wankan da na ba a ƙwarya guda ɗaya to ma kada ta kyamaci wannan a dole sai an sa kariya a tsakaninsu ko kuma sun sa wani tufafi ba saboda ya halatta su kalli tsiraicin juna to wannan hadisin yana nuna mana halal ne mutum ya sumbanci wato matarsa a lokacin da yake azumi ba haramun ba ne wannan akan zahirin wannan hadisin mafi yawan malamai suka tafi daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sai dai abdullahi bin umar yace makaruhi ne mutum ya sumbanci matarsa idan yana azumi amma ba tare da ya haramta ba don yana tsorace masa ne kada mai sha'awa ne ya zamana wani abu ya fito masa imam malik shi ma ya karhanta ya ce makaruhi ne idan mutum yana azumi ya sumbanci matarsa ko tsoho ne ko matashi ne saboda tsoron kada wani abu ya fito masa ya bata masa azuminsa amma ba haramun ne. wasu malayan suka ce tsoho ya halatta ya sumbanci matarsa saboda shi ba yi da sha'awa mai karfi matashi kuma bai kamata ba wato makaruhi ne amma idan ya yi ɗin ma bai aikata bai aikata haramun ba to amma an samu daga cikin malamai waɗanda ainihin suka tsananta waɗanda suka tsananta amma dai galibin sahabbai sun tafi cewa makaruhi ne kamar urwa yana cewa lam aral qiblata lis gawo tadawu ila khairi ban ga qibla tana kira zuwa ga alkhairi ga mai azumi ba wato ya kamata mai azumi ya daina sumbantan matarsa ko ya taba ta ko ya rungume ta da sha'awa سيدنا عمر يقول لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقبل وأنا صائم yace in samu garwashin wuta mai ci da wuta na sashi a bakina na ciza shi ni ya fi soyuwa a gare ni akan in mata matata alhalin ina azumi kaka wanda ya tsananta saboda haka kenan bari shi ne ya fi wato ya fi alkhairi amma tare da bin musayyib shi ya fi tsanantawa yace duk mutumin da ya sumbanci matarsa alhalin yana azumi yace yanqudu sawmuhu azumin sa ya karye shi cewa bai da azumi kwata kwata an wato irin wannan daga Abdullahi bin Mas'ud yace duk wanda ya sumbanci matarsa yana azumi ya sake wannan wannan azumi to sai dai Abdullahi bin Mas'ud an ruwaito kuma sabani irin wannan magana da gare shi an ruwaito cewa kana yubashiru ra'atahu wa huwa sa'imun yana runguman matarsa alhalin wato ainihin yana mai azumi zancen da ya fi inganci ya halatta wato mutum ya sumbanci matarsa yana azumi ko ya rungume ta ko ya taɓa jikinta da sha'awa sai dai ba a fi son hakan din ba wato nisanta hakan din shi ya fi alkhairi a kan yinsa amma yinsa kuma ba haramun ba ne idan ya yi sannan idan ya kasance mutum ne mai sha'awa ya san in ya taɓa matarsa mani zai fito mata ko mazi to wannan kuma haramun ne wato ainihin ya sumbance ta ko ya rungume ta ko ya taba ta wato ainihin da sha'awa wannan matsalar mun tattauna ta a can baya lokacin da muka karanta makamancin wannan hadisin da kuma hadisan da suke bayani akan irin wannan matsala ko za ka dai zance mafi inganci idan mutum ya san ba abin da zai fito masa ya halata amma in ya san akwai abin da zai fito masa kuma baya halata ما نيت yace an ummu aliyata radiyallahu anha قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج الأواتق وذوات القدور أو الأواتق ذوات القدور والحيض وليشن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قيل لها الحيض فقالت أليس يشن عرفة وكذا وكذا وانا حديث إمام بخاري رويته كشوني بابي جيسي باب هو باب شهود الحائض العيدين wato bayanin da ke bayanin mace mai al'ada tana zuwa masallacin idi wato tana zuwa sallan idi sai dai sallan ne ba za ta yi idin babbar sallah da idin wato ainihin karamar sallah an ummu adiya ta radiyallahu anha daga ummu adiya Allah ya yarda da ita kala ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulu yana cewa تخرج الأواتق وذوات القدور تخرج الأواتق واتو يماتا سنا فتازوا إيدي وذوات القدور da ma'abota darbuka ko kuma ɗaki waɗanda ake shinga cewa a cikin gida su ne zawatul kudur awil awatiku zawatul kudur mai ruwa ne shafi ko kuma in waɗiya cewa ta yi mata da kuma zawatul khudur wato 'yan mata zawatul Kudu waɗanda ake shingafewa a gida ba a cika son su fita ba suna fita masallacin idi wal huyyabu da kuma mata waɗanda suke al'ada wal yashhadna alkhaira su je su halarci alkhairin da ake samu a masallacin idi wa da'awatan mu'minina da kuma addu'an da mu'minai za su yi a masallacin idin su ma ta shafe su sannan wa ya ta zilul huyyabul musalla su kuma masu al'ada in sun je masallacin idin su nisanci masallacin idin al-musalla ne masallacin idin wa ya ta zilul huyyabu masu ainihin al'ada su ne al-huyyab su nisanci al-musalla wurin sallan idin, din su koma gefe qila laha sai aka ce wa ummu adiya hafsa ce ta gaya mata sai ta ce al-huyyabu hadda masu haila masu je idi wato kamar tana mamakin haka ne faqalat shikenan sai ta faɗa wato sai ummu adiya ta ce mata ya na arafata ba su kasance suna zuwa arfa ba ne su masu al'ada ba sa zuwa filin arfa suna zuwa to balantana filin idi filin arfa bai fi filin idi ba ne wa kaza wa kaza sai ta dinga lissafawa ba sa zuwa kaza da kaza wato kamar muzdalifa kamar mina kamar wurin jamarat da sauran wuraren wato ibada waɗanda ba a shaɗanta musu sarki ba ai mai aikin haji mai haila tawafi ne kawai ba za ta yi ba amma duk sauran ayyuka za ta iya yi to wannan hadisin akwai matsaloli a cikin farko al'awatik jam'u atik ne jam'u atik atik din nan suka ce wahiya man balaga fil hulma aw qarabat ita ce yarinyar da ta kai taimakarki wato wacce ta balaga kenan au bas ko kuma ta kusa ta balaga idan kamar yadda saurayi yake mafarki saduwa da mace fitar da mani haka budurwa ma tana mafarki tana saduwa da namiji ta fitar da mani sai dai na budurwa din ya fi karanci akan na saurayi saurayi ya fi akan budurwa ko za ka daga cikin alamomin balagan budurwa ita ma ya zama ta yi mafarki in ba a samu wannan ba to sai a dawo gashin gaba ko kuma a dawo shekaru saboda haka ake ita ce wanda ta kai ta yi mafarki ma'ana ta balaga ko kuma ta kusan balaga wacce ake ce mata murahiqa ita ce ake cewa murahiqa wato wanda ta kasan ma balaga ko kuma suka ce a yi ta haƙaƙi tazwij ita ce wanda ta cancanci aure wato ta kai a aurar da ita ko da bata balaga ba ta kai a aurar da ita zai halatta a aurar da yarinya ko bata balaga ba sai dai in mare ya ce ba a yadda ba a kyale ta fita ba daga tukunna to shine wasu malamai suka ce summiyat atiqan li'annaha utiqat an al fil khuruj lil khidma wato an ambace ta atiq ita budurwan kenan saboda a lokacin an yanta ta daga duk wani hidima da za ta yi wanda akwai dan kaskanci a cikinta a cikinsa ba za a dinga aikanta duk lokacin da aka tashi je ki so mana kaza je ki kaza zai ki kaza ba domin lokacin ta balaga shi yasa budurwa yarinya in tana karama ana aikanta duk inda ake so amma idan ta riga ta zama budurwa ta balaga kuma to dole a dinga kaffa kaffa akwai inda ya kamata ta je akwai inda bai kamata ta je ba in bata balaga ba har kasuwa za ta iya zuwa amma in ta balaga a hana ta zuwa kasuwa ko ta kusan balaga sai a hana ta zuwa kasuwa sai dai idan ta kama dole a hana ta kai niƙa a hana ta zuwa wani tafe wani wuri ko a tura ta can ta je ta yi hidima a nan ta shiga nan ta fita nan a'a a dinga shinga ce ta shine fi alkhairi saboda fitintunu da suke tattare da fitanta to tun a da can ana haka kuma har a yanzu ma abin da ya kamata a yi abin da ya kamata a yi kenan in yarka ta sama balaga to katto ina sai da izininka a matsayinka na babanta ka sa doka kar a aike ta wani wuri a gidanka sai da izininka makaranta kai ka sata wannan za ta je makaranta domin ka riga ka ba ta hoki amma in za a aike ta waje ko za ta je wata unguwa to sai an nemi izinin ka kamar yadda uwarta sai ta nemi izinin ka kafin ta fita to haka ita ma sai ta nemi izinin ka ko ta gaya wa mamanta ta nema mata izini kafin ta fita saboda ba za ta iya zuwa wani wuri inda akwai hadari sai ka hana ta inda kuma babu za ka iya barin ta in abun ya yawa kuma ko ba hadari sai ka taka musu birki wannan shine kayi wa yarka budurwa gata kuma haka larabawa suke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dukkanin sa saboda ainihin kare su ne daga wani wato ainihin sharri shi yasa suka ce an ambace su a watik saboda su magabata suna hana waɗannan 'yan matan fita fita saboda abubuwan da yake faruwa na barna a wannan zamani din to a yanzu ma akwai irin waɗannan abubuwa na barna din yarka budurwa ta fita ta tafi wani wuri ba tare da an san ina ta tafi ba ko wannan bai kamata mu ya kamata mace in ta zama budurwa ta zama karina wato mai daraja shi yasa suka fassara awatikin ko atikin ita ce alkarimatu ala ahliha wacce ta samu matsayi a wajen iyalinta ma'ana a wajen iyayenta da in tana karama ba damu da ita ba amma da zaran ta zama budurwa kan ai ta samu matsayi yanzu ainihin likafanta ya ja gaba to dole ne za a karrama ta ko da suka fassara da alkarima sai ya zama al'itiku nan ana nufin alkaram wato shine ainihin daraja da da kasancewan ta kai wani matsayi kamar da yake cewa karamun tabayyana karamun tabayyana fi kalamika filan. wa yadinu isqul khayl min akhawatiha wato daraja ne yake fitowa daga maganganun ka lokacin da kake magana to an san magana ne na duk an san magana ne na mai karanti mai daraja kamar yadda raƙumi sautinsa ko kuma taguwa ko raƙumi sa yana bayyana bayyana sa. idan tsohon raƙumi ne in yi sauti za a gane in yaro ne in yi sauti shi ma za a gane to saboda haka wacce ta kai budurwa ko ta kusa ta balaga ai daraja ne a wajen wato ainihin iyalinka da haka ba za a bar su fita ba sai idan akwai ne sai idan akwai hujja to a wannan hadisin za mu zo kan asalin kiskan hadisi su sun kasance suna hana yan matan zuwa masallacin idi kamar yadda suke hana su zuwa wasu wurare kasuwa ko tasha ko wasu wurare ainihin na wasu rigingimu saboda killace su har can da ummu iya ta ce ai manzon Allah ya ba da daman za a iya fitar da matan su tafi su yan matan za su iya zuwa wa'annan wuraren tukunna sannan suka basu suna zuwa masallatan idi sannan zawatul hudur ma abota hudur al hudur suka ce jam'u khidr wato shine wani dan daki da ake yi wanda ake sa budurwa a ciki a da wato idan ta girma sai a mata ɗan dakin ta a gefe ba za ta dinga kwana a ɗakin uwarta inda babanta yake kwana ba ko za ka sai a mata wani ɗan dakin ta karami a gefe wannan shine ake cewa khidir duk da cewa haudaj ana ce mata khidir wato shine ɗakin da ake yin sa karami a ɗora shi akan raƙumi a sa mace a cikin ta a cikin sa musamman amarya idan za a kai ta wato ainihin abun nan ah, gidan mijinta ita ce ana ana sa ta irin wannan wannan wuri to amma asalin hijir shine irin wannan dan daki da ake kebancewa mace wacce ba aurar da ita ba budurwa a cikin gidansu shine mun sai yake cewa wa yawma dakhaltu al-hijra hijra unayzatin wa qala laka al-waylatu innaka murjili فقلت لها سيري وأرحي بمامه ولا تبعديني من جناك المعلل فمثلك حبلى قد تركت ومربع وألحيتها عن ذي سماء ممديل to zawatul khidr suka ce jam'u khidr wa huwa fitun yakunu fi nahiyati albayt taqa'udu al wara'ahu wato shine wani dan sutura wani wuri da aka kewaye a wani bangare a gida wanda budurwa take zama a bayansa saboda kada waɗanda suka shigo gidan dare su dinga ganinta a gidan ma koyi da ake yi ballantana kuma ta fito a waje ta zama ta zama arha da zaran ta ji motsin mutane za ta dan zagaya wannan wurin ta je ta ta je ta buya saboda kunya irin na budurwa yarinya da zaran ta balaga ya kamata a ce ta zama mai kunya kuma kunyan ke dinga ƙaruwa har zuwa lokacin da za a yi aurenta amma kafin a aurar da ita ya kamata a ce tana da tsananin wato ainihin kunya idan an yi baki a gidansu tana dan kaffa kaffa musamman maza tana kuya ba ta son ta fito wato ainihin su ganta haka aka san mace da irin wannan kunyan a da kuma wannan din shine babban wato ɗabi'a nata mai kyau wanda yake ba ta mutunci kuma shine wanda yake ba ta kima da daraja kuma shine ne kamata ya ja hankalin dukkan mai neman aure ba kyalle-kyalle da ado-ado da zaƙin baki ba malamai masu hikima suka ce haya'ul mar'ati shaddu jazibiyatin min husniha ki wato kunyan mace ya fi tsananin fisgan saurayi sai da ainihin wato kenta in ce saurayin ya san wace irin mata ya kamata ya aura idan suna da kunya ta fi dan hankalinsa to saboda haka haka aka san su irin wayannan mata suna da irin wannan wato yan mata irin na da suna da irin wannan wato kunya ne har sai idan an aurar da su ne kunyan yake raguwa amma a lokacin ma da aka ɗauke su kuma za a kai su gidajen mazajen su to kunyan kuma karuwa yake shi yasa sahabbai da suke kwatanta kunyar manzon Allah ta kuma suka ce kana ashadda haya'an min al-abra'i fi hijriha manzon Allah ya fi tsanani wato kunya fiye da budurwa lokacin da aka ɗauke ta za a kai ta gidan mijinta ko lokacin da take cikin wannan ɗan ɗakin kafin a ɗauke ta a kai ta gidan mijinta da ke siffanta tsananin kunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan ya kamata mace ta zama wato ainihin mai kunya kuma dama kunya wato ɗabi'a ce na mace ya kamata ya karu a lokacin da ta zama wato ainihin budurwa har zuwa a kai ta wato ainihin gidan mijinta to daga nan kuma kunyan zai dinga wato zai dinga raguwa a lokacin da ta riga ta yi aure kuma zai dan ragu bai zai kai lokacin da take budurwa ba in kuma ta haihu to nan ma ya ƙara ne ya ƙara raguwa shi yasa wasu ma wasu masu hikima suka ce kunyan mace kashi uku ne idan ta yi aure ɗaya ya tafi za ka za ka dinga faɗan wasu maganganun da da ba za ka iya faɗan su ba ko za a kashe ta ko da yanzu tana da miji idan kuma ta haihu to ɗayan ya tafi yanzu saura mata kashi ɗaya cikin kashi uku za a za ta iya cire mamanta ta shayar da ɗanta mutane na gani amma kafin ta haihu fa kunya take ji bayan tana lokacin da take budurwa ina za ta yadda da wannan to kaga kunyan yana raguwa yana raguwa amma dai kunyan bai zai kare ba za a bar da kashi ɗaya a cikin wato kashi uku to mazala ta sa mana Aisha ko kuma Ummu Atiya tace ana fitar da irin waɗannan 'yan mata waɗanda ake tsarewa a gida amma idan lokacin sallar idi yayi sai a su fita su je masallacin idi su fita sai su tsaya a bangaren mata su je su yi sallah wannan shi ke nuna maka muhimmancin idi ko in za ka je ka ɗebi iyalinka da 'ya'yanka da yara ƙanana duk za a iya tafiya da su saboda rana ne na ne na farin ciki matuƙar ba wata fitina ake tsoro ba akwai fitina kuma sai a haƙura sannan a wata riwayan ko kuma kafin mu je wanda yake wal da kuma inda suke haila al huyyah sune jam'u haid wato mata masu haila su ma suna fita kaga ma mace mai haila ba ta zuwa masallaci ai ba ta zuwa ta yi sallah a masallaci an hana ta shiga masallaci amma kuma ya halatta ta je masallacin idi duk da ba sallar za ta yi ba saboda mahimmancin idi hadda mai haila ma'ana ko matar aure ne za ta fita ta je masallacin ta je masallacin idi wal yashhadna alkhaira sai su halarci alkhairi wa da'awatul mu'minin da kuma addu'a mu'mini saboda a zuwa idi akwai alkhairi a cikin sa akwai kuma da'awan wato ainihin mu'mini to amma su masu haila sai aka musu doka aka ce wa ya'tazilu al-hayyabul musalla su masu haila su nisanci masallacin idi ma'ana su koma gefe kenan kasu je inda ake sallan idi Su cewa musu doka amma kaga sauran mata duka za su dai mata suna baya maza kuma maza kuma suna gaba to amma a wata riwayan sai ta zo wa ya'tazinna al-khuyyabu al-musalla maimakon wa ya'tazinna al-khuyyabu al-musalla sai aka ce wa zinna. aka sa nunun niswa nunun niswa to wannan iskali ne ko matsala ne a larabci domin idan muka ce ya tajilu kaga fi ne mubari fi da mubari marfu bi ban masu zahira alkulyabu sai zama shi shine me ne ainihin fa'ili fa'ilun marfu bi ban masu zahira almusalla kuma sai zama maf'ulun bi to amma a nan da aka zo aka ce wa zinna alkulyabul musalla to ya ya'tazinna nan nan nunun mutuwa din ya kamata ya zama fa'ili ne to da haka ba za a sa alhuyabu ba in kuma an sa alhuyabu ba za a sa nunun in ba to amma sai aka ce wa ya ta zinna alhuyabu musalla wa ya ta zinna mata suna wato kauracewa almusalla wurin sallah sai kuma a kara da huyabu ko a ce wa ya ta zinna alhuyabu musalla ko wa ya ta zinna almusalla to amma idan kai haka sai ka ce mata masu al'ada suna nisantan wurin sallan idi za su je filin idi amma za su nisanci wurin sallan Sannan idi to wannan ya ba wa malamin nahawu iskali kwarai da gaske idan ka ce ya ta zinna ga ya ta zin filin mudarihun mamnu ala sukuni da tisalihi bi nunin miswa wa nunin miswa innan bamirun mustasidun mamnu ala alfathi fi mahalli rafi fa'il to tunda an samu fa'ili da za ya kawo kuma huyyabu to shi ko menene shi ma a matsayin fa'ili yake kaga fi'ili ɗaya zama fa'ilinsa guda biyu wannan iskali ne a nahau to amma an samu wasu larabawa suna faɗan haka ne shi yasa sun yi irin wannan yanzu sai a ce wa ala lugati akalunil barazis an samu wani balarabin kauye yace akaluni albarazis kudin kilo sun cinye ni ya kamata ya ce akalatni albar akalatni albarazis kama sai ce akaluni ya sa wawul jama'a wawul jama'a kuma shi ne fa'ili anan akaluni to nujin nan wawun din nan da ita ce ainihin fa'ili sai kuma yake albaragis ya sake maimaita wani fa'ili sai na fili yana da fa'ili guda biyu to amma wannan sai a ɗauke shi lallai akwai larabawan da suke faɗan haka sai su faɗi baniri fa'ili kuma su sake fitar da sunan ya zama ya zama fa'ili sai a ce a bisa wannan lugan ne to da haka wa ya ta zinna da kuyyabun musalla sai a ce ala lugati akalumin baragis to haka nan wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Bukhari da Muslim ya rawaito yana cewa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari mala'iku suna bibiyan ku da daddare kuma suna bibiyan ku da rana to shikenan sai wannan ka iskali ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun kaga ya na wannan wawun da kace bu'in nan wannan wawun din yana nufin fa'il dan kace ya ta'aqabu kaga filin mudari mabniun ala abin da marfu bi qamati zaya wawun din jama'a ne ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل نون din kuma ita ce alamatu rafi yata'aqabuna kaga bin mudarun ne marfu'un bi thubuti nun to amma idan aka zo aka ce wa yata'aqabuna fikum mala'ikatu kaga an ambaci fa'ilin mala'ikatu kuma ga wawun jama'a a matsayin sa na fa'ili to anan sai rikitar sai masu suka ɗauke shi ala lugati a kanunin barazil a bisa wancan yare ne na akalulin baragi za ka iya sa wawul jama'a din kuma ka kawo fa'ilin akwai laraba da aka samu suna yin haka ɗan kaɗan wasu suka ce a'a akwai abin da aka shafe a hadisi يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار معناه الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة سنا ديبيانكم كذا الملائكة مبتدا kaga jumla جملة فعلية في محل rafi خبر to sai aka ce mala'ikatun bin wa mala'ikatun bin nahari wannan wata magana mala'iku suna bibiyan ku mala'ikatun bin laili wasu mala'ikun da daddare wa mala'ikatun bin nahari wasu mala'ikun kuma wato ainihin da rana ala ayyi hali duk dai ma'anar ɗaya ko a ce wa ya ta al-hujjabul musalla ko wa ya ta al-hujjabul musalla ba zai ba da iskali ba duk ma'anar ɗaya to sai malamai suka yi sabani su waɗannan mata masu haidar idan sun je masallacin idin nan wajibi ne su kaurace wa wurin sallan ko kuma mustahabbi ne wasu sun tsananta kamar kirmani ya ce wajibi ne su kaurace wa wurin sallan mustahabbi ne su je amma kuma wajibi su kaurace wa inda ake sallan amma mafi yawan malamai suka tafi a ba wajibi ba ne suka ce mustahabbi ne za su iya zuwa wurin sallan su zauna ana sallan suna zaune a wurin amma dai an so su ba ku ba gefe su koma gefe ba tare da sun je wurin sallan ba wannan shine fatawan ko fahimtar mafi yawan malamai me yasa suka ce ni annal musalla laysa bi masjidin fa yamtani al quyab min dukhulihi wato shi musalla na idi ba masallaci bane balla tana ce an yi wa masu al'ada doka ta su shiga masallaci ne aka musu doka ba za su shiga ba amma ba musu dokan su shiga masallacin idi ba don masallacin idi ba masjid bane ba masallaci ba ne to tun da haka ne a sai mustahabbi ne kar su shiga masallacin idi su tsaya a gefe amma ba wajibi ba ne kar su shiga kuma sannan hikimar da ta sa da zance wata inganci ta ce magana jumhur din cewa ba wajibi ba ne domin hikimar da ta sa aka ce su nisanci wurin sallan saboda idan ba su nisanci wurin sallah ba suka tsaya a inda ake yin sallah sai aka hango su su suna tsaye ga waɗannan kuma suna ruku suna sujjada suna sallah to sai a dinga cewa ga can wance ba ta sallah wacce ba ta sallah wacce shike nan sai abun ya zama bayi da daɗi a cikin su sun zama jifa jifa za a hango su har a gane wacce al'ada take yi wacce tana al'ada ai wacce ailanta ne zo kaza kan amma ya suna tattare a can gefe kai dai ka hango taron mata kawai ba za ka gane wance da wance ba misali sannan kuma babu wani matsala ba su shiga cikin tsakanin sahu da sahu suka bata sahu ba suna nan a gefe wato ainihin suna zaune to da haka malin suka ce saboda haka ne aka ce su nisanta domin kar su bayyanar da shi wannan wato ainihin wato walakanta din ko kuma a gansu wasu iri a cikin mutane sai aka ce mustahabi ne su nisanci wuri to a hadisin qila laha sai aka ce ummu salla ummu salama din ummu aiya aka ce da ta alkuyahu masu hailan su je ainihin masallaci masu haila su je idi to wanda ta faɗi wannan magana ita ce haska duk da malam bai gaya mana a cikin nan ba amma idan muka koma farkon hadisin to lalle magana ne na hafsa ta koro ta koro har ta shigo da ummu adiya a ciki ita tana mamaki ya za a ce mai haila kuma ta je masallacin idi to hafsa kamar da bukhari ya rawaito hadisin dogo ce, kunna namna'u awatikana an ya kharujna fil idain mun kasance muna hana yan matanmu su fita masallacin idi a ce sun je idi muna hana su haka haka hafsa take yi take fa qadimat imra'atun fa nazala al-qatra bani khalaf fa haddathat an ukhtiha wa kana zawju ukhtiha gaza ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ثنتي عشرة وكانت أختي وكانت أختي wata mata ستي وتوتما تاكتكا وحفتا ziyara. da ta zo sai take ba ta labari ta sauka a ƙasar bani khalaf sai take ba ta labari ta ce ai yar uwarta ta ba ta labari cewa mijinta ya yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaƙi goma sha biyu kuma ta kasance tana tare da mijinta a cikin yaƙi guda shida daga cikin yaƙoƙa goma sha biyu da mijinta ya je da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce kunna nudawil kalma wa naqumu alal marba sai yar uwar take gaya mata mu a wannan yaƙin da muka je tare da manzo Allah ta sama da mijinmu mun kasance muna yi wa waɗanda aka yi wa rauni magani sannan muna tsayawa akan marasa lafiya idan aka je yaƙi dole ya zama wani zazzabi ya rufe shi wani bayi da lafiya yana buƙatar mai kula da shi to kaga ba mayaka ne za su kula da shi ba a matan da aka je da su sun su ba za su iya yaƙi ba sai za su kula da marasa lafiya sannan akwai wanda ake jiwa rauni su ne kalma to kuma waɗanda aka je da su matan da aka je da su su ne suke kula da waɗanda aka ji wa raunin nan su zo su wanke musu ciwon su sa wani magani wanda zai kai da jini su nannaɗe musu bandeji su aikin wa'annan matan kuma ko ba matarka ba za ta maka wannan aikin kamar a yanzu likita za ta iya duba ka ta wanke maka ciwon ka saboda lalura to haka a wancan lokacin mu mata a zamanin magana za su ma a wurin yaƙi wa mazaje magani suna wanke musu ciwon su ɗaura musu su sa musu magani su ɗaure ganjeji kuma alhalin ba 'yan uwansu ba ne mazajen kuma ba mazajen su ba ne saboda lalura na wato ainihin magani shikenan ta ce sai na tambayi 'yar uwata ko bana sai 'yar uwata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk dai hadisi ta ce a'ala ihdana ba'athun idza lam yakul lahajil babun Allah takhruj ta ce ya rasulullah yanzu idan tsayar mu ba ta da hijabi idan ba ta fita masallacin idi ba ta yi laifi wato tana son ta je idi ita mata sai zamana ba ta da hijabin da za ta sa ta je idi sai ta ce to yanzu idan ba ta da hijabin nan rashin hijabin nan zai zama uzuri idan ba ta je masallacin idi ba ba ta yi laifi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce sahibatu ha min jilbabiha manzon Allah ya ce kawarta ta ba ta aron hijabinta ta sa ta tafi masallacin idi saboda muhimmancin masallacin idi ba ce a ba ni damuwa ba lallai zai zama uzuri kam mace ba za ta tafi ba hijabi masallacin idi ba amma don magana su fara nuna muhimmancin zuwansu su 'yan matan zuwansu masallacin idi sai manzon Allah ya ce kawatta ta ba ta hijabin ta sa ai eh, za a iya samun wata hijabin ta biyu ne ko uku sai ta sa ɗaya ta ba wa kawayenta kuma guda biyun ko guda ɗayan su sa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wannan mata to manzon Allah ya faɗi dari ce wal tashhadil khaira wa watan muslimina ta halarci alkhairin da ke masallacin idi da da'awan musulmi addu'a da musulmi za su yi na alkhairi a wannan masallacin idi Wannan yana mana muhimmancin zuwa wato sallar idi sai ta ce falamma kajimal ummu adiya ka alfuha hafsa ta ce to wannan matan ta ba ni labarin ga yar uwarta ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da fitan yan mata zuwa masallacin idi har ma ga udurin babu hijabi manzo Allah yake kawarta ta ara mata hijabin ta fita sai ummu a sai ummu adiya ta shigo in ji hafsa ta ce sai na tambaye ta a sami'tin a sami'tin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shin kin ji manzon Allah ta suna yana magana cewa ƴan mata su fita masallacin idi kala sai ta ce bi abi na'am ta ce na ba da babana san san manzon Allah ta suna lalle na je na faɗa ƴan mata za su je masallacin idi sai hausa ta ce wa kana la taqruhu illa qala bi abi wa sai ta umma iya duk lokacin da za ta ambaci manzon Allah ta suna sai ta ce na ba da fansa na baban manzon Allah ta suna ai baba na ba da baba na fansan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan wuta ɗabi'a ta irin ta larabawa ta girmamawa da nuna soyayya da kake wa mutum haka suke manzala ta kan ta ke bi abi wa ummi ya rasulullah wato na ba da fansan babana da mahaifiyata dangane da kai ya rasulullah ma'anar wannan magana idan akwai wani cuta ko wani matsala ko wata musiba da za ta sauka a kanka ko wani damuwa da zai sauka a kanka ko wani cutarwa to ni gare sauka a kan iyaye na akan ya sauka a kanka shine ma'anan fi za ka abi wa ummi ya rasulallah ko bi abi an tawa wa ummi ya rasulallah ma'ana kenan sahabbai sun fi son manzo Allah ta sama fiye da yadda suke son iyayensu fiye da yadda suke son iyayensu kuma haka yi ba kowa da kowa ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fiye da yadda yake son iyayensa don manzo Allah ta sama yake la yuzina azukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in imanin yanku ba zai cika ba sai ya zama na nafi soyuwa a gare shi fiye da ɗansa da babansa sai ka haɗa da mahaifiyarsa da mutane gaba ɗaya don an ce walidihi mahaifinsa to mahaifiya ma ta shiga to da haka sai ka so manzon Allah fiye da iyayenka fiye da kowa daga cikin duniyan nan kowa ne ne shi in dai ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ka so manzon Allah fiye da wannan kafin imanin kai shiga kai sai ka so manzon Allah ka sama fiye da kanka yasa kai na Umar ya zo sa samu manzon Allah kuma yana sai nuna masa irin tsananin son da yake wa manzon Allah ka sama sai ya rasulullahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi sai ya rasulullahi wallahi na fi son ka akan komai sai dai raina kawai na fito akan ka na fi son kaina ne kawai akan ka sai manzo Allah ta kuma yake la yuminu ahadukum hatta a a habba ilayhi min kulli shay'in hatta min nafsi yace Umar ai imanin da yanku ba zai cika ba sai ya so ni fiye da komai har kansa sai ya fi so na fiye da yadda yake son kansa to shi sai na Umar yace wallahi anta la'ana ya rasulullahi ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi yace wallahi ya rasulullah kai a yanzu wallahi na fi son ka fiye da komai har raina har kaina na fi son ka fiye da ni nake son kaina sai manzo Allah ya al'ada ya Umar yanzu imanin ka yake ka ya Umar to Allah ka auna irin wannan soyayya to amma yanzu idan ka tambayi zuciyar ka irin wannan soyayya na wa manzo Allah ta ma. sai ka so zuciyar irin wannan soyayya ka fi son manzon Allah fiye da babanka da mahaifiyarka da matanka da 'ya'yanka da kai kan kanka da malaminka da shehuninka da waliyanka ka fi kan manzo Allah a kansu gaba ɗaya ka tambayi zuciyarka ka bawa zuciyarka ansa amma dai imani kan da zai cika ba dole sai an samu hakan so da ka amina maka son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine addini sauran soyayya kuma sai ta biyo ta biyo baya to shine ummu adiya sai take cewa ai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa takhrujul awatiq wa zawatul quduri har zuwa ƙarshen hadisi yan mata waɗanda aka tsare a gida ba a cika son fitansu ba su ma su fita su tafi masallacin idi a je a yi idi da su haka nan mata masu al'ada su halarci wannan alkhairin da addu'a muminai amma masu al'adan su kuma su kauracewa wurin salladin su koma gefe su dan koma gefe daga masallacin idi amma suna kusa da kuma inda wato ainihin ake yin sallah to shine ita hafsa sai take mamakin wannan abu to shine take cewa alhuyyabu hadda masu al'ada masu al'ada masu je masallacin idi to shine ita ainihin ummu adiya sai take cewa alaysa yashhadna arafata faqalat ummu adiya sai tace alaysa yashhadna arafata ba su kasance suna zuwa arfa ba suna suna zuwa arfa balle na masallacin idi arfa wa kaza wa kaza da kaza da kaza ma'ana kamar mina da muzdalifa da jamara da sauran wurare kuma inda za ta yi tsawafin ta da ta gama al'adan ta zo za ta iya zuwa safa da marwa ma sai ta yi ayyuka amma idan al'adan ya zo kafin ta yi tsawafi ba za ta yi tsawafi ba da tunda ba za ta yi tsawafi ba kuma ba za ta yi safa da marwa ba ma don ba a safa da marwa ko yi tsakanin safa da marwa har sai an ne sai an ainihin wato yi tsarki to amma sa'ayi shi ba da wannan sharaɗin tsarki wannan hadisin malamai suka ce akwai fa'idodi a cikinsa daga cikin fa'idodin hadisin annal ha'ida la tahjuru zikrallah mai haila ba ta kauracewa ambatan Allah ba za ta ce ai ba ta da tsarki ba ta zikiri ba za ta iya zikiri za ta iya la ilaha illallah za ta iya subhanallah za ta iya sirriwata manzon Allah ta sama talaki za ta iya astaghfirullah da dukkan nau'o'i na zikiri za ta iya yi kaga idan an ce ba za ta yi nafila ba to ai kuma akwai sauran zikiri haka karatun alqur'ani abinda ta haddace za ta iya karantawa sai ta karantawa sai ta karantawa domin ta samu waɗannan alkhairan so da haka tun da ba za ta iya ba qiyamul layli babu sallah na farilla ko na nafila babu azumi to amma kuma an buɗe mata wasu kofofi kuma na ayyuka alkhairi wanda ita ma za ta yi ba za a tafi a barta a baya ba za ta yi zikiri domin zuwa wannan wurin ta halarci addu'o'in da ake yi a masallacin idi ai ta halarci zikirin Allah subhanahu ta'ala. to da aka kuma ita ma za ta iya zikiri idan ta je idin sai ta zikiri ta ta zikiri su kuma suna ta sallolin su kaga ta samu alkhairin da za a samu a wannan wajen sannan haka nan suka ce wala mawadin alkhairi mai al'ada ba ta nisantan wuraren alkhairi da suka misali suka ce kamar jalisar ilmi wa zikir kamar wuraren da ake karantar da ilimi ko inda ake wa'azi wace mai al'ada za ta je inda ake karatu inda ake ba da ilimi ka fahimci addini ka ba za a ce tunda tana al'ada ba za ta matso kusa da wurin ba a wannan yahudawa ne su ne suke da wannan ɗabi'a idan mace tana al'ada sai a je a kai ta can wani wuri a je a koye ta a wani wuri ba za ta yi mu'amala da mutane ba amma mun shari'a musulunci ya yi wa mata gata ya yi wa mata gata amma waɗanda ba shari'ar musulunci suke bi ba to su suna kyaman matansu a lokacin da suke wato ainihin al'ada kwanakin ba an ce masu addinin hindu sun kai wata abun nan wasu irin mata masu al'ada na cikin wani kogo na dutse har wata dabba ta je ta cinye ta ko da haka kaga wannan mu a musulunci ba za a samu wannan mu don mace tana al'ada ce a nisan ta zo a kai su wani kogo can jeji bayan gari a je wai a ajiye su a wurin wai har sai sun yi tsarki sannan su shigo gari wai saboda su kazamai ne haka yake a addinin hindu to yahudawa ma haka suke ba za su ci abinci da ita ba ba za su kwanta da ita ba ba za su yi kaza ba za su zauna da ita ba to amma mu addinin musulunci bai yadda da wannan ba don Allah ta'ala ne ya sa musu wannan tabi'a ba su suka jawo kansu ba Sau da haka ba a ba kyaman su mace kawai an hana ta ta je mai ta masallaci mace mai al'ada ba za ta shiga masallaci ba ne kamar yadda mai janaba ba zai shiga masallaci ba wala junuban illa abiri sabili saboda haka haka mace mai al'ada ma ba za ta shiga wato ainihin masallaci ba wannan shine wanda aka sannan malamai suka ce a cikin hadisin akwai man ukhrujin mar'ati bi ghairi jilbabin hadisi yana karantar da haramun ne mace ta fita ba tare da hijabi ba haramun ne mace ta fita ba tare da hijabi ba lalle da a farkon musulunci ba haramun bane mata suna fita babu hijabi a lokacin ba a haramta ba kaga ba wani matsala kenan hasken da aka saukar da aya ta farko wal yabarin bi khumurihinna ala juyubihinna mata idan sun rufe kansu su gangaro da mayafin da suka rufe kansu har ya rufe wuyansu amma da mace tana tafiya wuyanta a waje kirjinta a waje kamar yanzu dai irin rigunan da matan mu suke sawa in ba ta sa hijabi ba kaga wuyanta a waje kirjinta ma a waje to da haka mata suke yawo kuma ba haramun bane mata musulmi matan sahabbai haka suke yawo ba a shar'anta ba tunda ba a sa dokan ba kuma to ba zai zama matsala ba zai sun yawo a hakan amma da Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan cewa su rufe wuyansu da kirjinsu shikenan sai suka dinga tsaga mayafansu suna mai da shi himar wato ɗan ƙaramin hijabi wanda zai rufe wuya da ainihin kirji shine ake cewa himar don shi aka fara shar'anta kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa rahimallahu نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جنوبهن shaqaqna murudahunna na biha Allah ya ji dan matan muhajirai na farko da Allah ta'ala ya saukar da ayan da take cewa su lullube wuyansu da kirjinsu sai suka dinga tsaga mayafansu da zannuwansu suna yin ainihin himar da shi sai su tsaga tsakiyan sai su sa wurin fiska sauran kuma ya rufe musu wuyansu da ainihin kirjinsu wato take suka kama dabbakawa su sabo manzo Allah inda suka ji daɗi aya tana sauka take kowa zai aiki da ita kawai ita aiki da ita ba ana maka ganin mu na kuma da kaɗan kaɗan yake sauka wannan ya sauka an yi aiki da shi wannan ayan ta sauka an yi aiki da ita wannan dokar ta sauka an yi aiki da ita a haka haka dokar tana gama sauka kuma suna gama aiki da su gaba ɗaya amma ka mu kuma ba haka bane to da kace sa suke da falala da daraja fiye da dukkan wani a cikin musulmi ko al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam. sannan daga baya ana tafiya ana tafiya sai aka samu wasu yan daba a Madina ko kuma mu ce yan daukan amarya wato masu sake mace su je su yi lalata da ita sai suke yawo kororo kororo a garin madina cewa dukkan mutumin da wa dukkan matan da bata sa hijabi ba ta lullube jikinta har ƙasa ba to wannan matan bai ce sai su kama ta da ƙarfi su ce su ce za su yi lalata da ita saboda haka idan suka ɗauke ta za su yi lalata da ita ne to daga nan sai aka sa doka cewa kowace mata wajibi ne ta sa hijabi daga sama har kasa sai wannan gidi ta ya saukar da ɗaya ayan ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafa fala yuzay ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa matanka da 'ya'yanka da matan mu'minai cewa su sanya jilbabinsu daga sama har kasa kaga da himar aka ce wal yadhlimna bi khumurihinna khumur jam'u khimar khimar ko dan karami sunansa khimar amma da aka ce min jalabibihinna kaga wannan ya nuna babba ne kenan jalabibihinna wato babban jabi daga sama har kasa sai aka ce idan sun yi haka wannan shine zai sa a gane ƴaƴa ne masu mutunci ba bayi bane ba za a cutar da su ba amma idan ba su sa hijabi daga sama har kasa ba za a iya cutar da su kuma ko a wannan zamanin ka lura duk matan da take sa hijabi cikakke to tana da mutunci a wajen bayin Allah na gari sannan yan iska kuma suna tsoronta ba za su tinkare ta ba kwata-kwata sun san ba irin kalan su bane amma duk wanda take tafiya tsirara tsirara to kowa zai iya ne zai iya tinkaranta zai iya walakanta ta zai iya kama hannunta ma domin ba sai shiga irin na mutunci ba to Allah ta'ala yake su sanya wannan jilba to shi jilbab din wanda ake sawa sai ubangiji abin nan sai shari'ar musulunci ta sa masa sharuɗa wanda in bai cika su ba bai zama jilbab ba bai zama irin hijabin da qur'ani yake mace ta sa ba sharadi na farko ya zama ya rufe daga sama har ƙasa ba wanda zai tsaya a kirji haka ba wannan farkon musulunci ne in ta sa himar dan iya ko iya kirji ne yayi amma daga baya an saukar da qur'ani cewa ta sa jilbab wato hijabi daga sama har ƙasa in dai za ta fita daga gidanta to shine malamai su duk suka yi ijma'i cewa dole hijabin mace zama daga sama har ƙasa ya rufe jikinta gaba da me yasa saboda ubangiji ta'ala ya ce min jalabibihin nan suka ce al jalabi bu jam'u jilbabi jalabi jam'i ne na jilbab jilbab ibnu azam الظاهر يتي الجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غطى جميع الجسم لا بعضه abinda ake cewa jilbab a harshen larabci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana magana da shi shine wanda ya rufe jiki gaba ɗaya ba shashin jiki ba kaga in bangaren jiki ya rufe bai zama jilbab ba ba a yi aiki da wannan ayan to da aka dole ya zama daga sama har ƙasa wannan shi sharadi na farko na hijabi sharadi na biyu ya zama bayi da ado ba mai zane zane bane ba mai ado bane domin an shar'anta hijabi don a ɓoye ado idan ya zama shi a kan kansa ado ne ai bai zama hijabi ba kenan don ubangiji ala ya kawo mata doka ke wala yubdina zinata hunna kar su bayyanar da adon su to ya zama na shi kansa hijabi mai daukan hankali ne za ta sa ki ta fito yana daukan hankalin maza ta bai zama hijabi ba ya zama bai da amfani kenan da mata hakura da shi din babu damuwa sai zama duk ɗaya ne kenan amma tun da aka ce hijabi don a kare ado ne to me yasa kuma zai zama mai ado za da yi, da aka yi hijabi sai zama ba mai zane zane ba ba mai kyalli-kyalli ba ba mai ado ba yadi kawai ko ya zama fari ko ya zama baki ko ya zama wani maru ko ya zama fi kowane kala amma kada ya zama mai ado a kan kan kansa bai zama mai ado to bai zama hijabi ba kuma bai cika shirɗin hijabi ba shara'i na uku hijabin ya zama na yana da faɗi kar ya zama mai matsa jiki kar ya zama mai matsa jiki idan zai matse mata jikinta ba zai dinga nuna gaban jikinta ke. Da wani hijabin laushinsa sai ka ga ya sa ya zo ya manne jikin mace ga tudun mamanta ga tudun duwawunta sai ya zama shi kan kansa ma fitina ne kuma yanzu mata galibi irin wannan yajin suke so ko shi ake yayi wani mai laushi ba wannan mai gauti gautin ba to dole ya zama mai gauti gauti kuma ya zama mai faɗi wanda kawai ita macen tana cikin hijabin ne hijabin ne kawai za a ga yana motsi amma ba za a ga gabanta suna motsi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam diyatul kalbi zai ba shi kyautan wani mayafi sai ba wa Usama sai Usama ya fito ga mu sai aka ba shi sabon eh sabon tufafi ya kamata ya zai fito gobe ya fito da shi sai zo babu wannan mayafin sai ce ina mayafin da na baka sai ce na ba wa mata ta kai hijabi da shi sai manzo Allah ya ce a'a wannan ya nuna cewa wannan hijabin ko wannan yadin ba yi da kaurin da zai iya zama hijabi to amma sai ya umurce shi cewa murha falfaja altahta ha rilalatan wa inni a kafu an tafi hajjama izanin ka gaya wa matarka kafin ta yafa wannan mayafin ta sa wani tufafi mai kauli ta ciki sannan sai ta yafa mayafin don ina tsoron kada in ta sa shi kadai ya dinga tuffanta kashin jikinta. na ganin tudun kafaɗanta tudun mamanta tudun duwawunta da sauran jikinta yace ina tsoron zai siffanta ainihin yadda kasusuwanta suke yadda suke motsi a cikin jikinta ka sa ta kasa wani tufafin je mai kauri kafin ta yafa shi a sama a sai hijabi ta ya zama ne mai faɗi wanda ba zai dinga nuna gaɓaɓen wato gabban mace yadda yake karyewa a yayin da take tafiya ba sannan sharaɗi na hudu ya zamana cewa ba yi da shara-shara ba wanda ya zama kamar wata rariya rariya ko wani gele-gele ta yadda in ta sa shi za a dinga hango jikinta ko tufafin da ta ɗaura ta ciki ba idan ya zama yara-yara to shi ma bai zama mai ba bai zama cikakken hijabi ba don wannan tawon ta sa ba abin da ake son ta ba ta koye shi ba idan ta sa za a dinga hango wuyanta za a hango kirjinta har abin wuyanta za ka iya gani to wannan sirantansa ya yi yawa ba zai zama hijabi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ستكون في آخر أمتي نساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأكمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها مزالا كي أكرشن دنيا كو أكرشن زامني ذاعي وسمتاني ذاعي وسماتا كافيات عاريات سنسا تفاتي أما قرارة تتو كو ده شر شرم تفاتي كو كو ده يوكي مسو جكينتو قبات يوا فإن وإن نماتا من الله صلى الله عليه وسلم yace ba za su shiga aljanna ba ba za su ji ƙanshin aljanna ba ma ranar alkiyama kuma gashi aljanna ya rage tsakaninka da aljanna tafiyan shekara saba'in za ka ji ƙanshin ta to ko kanshin aljanna manzo Allah yace ba za su ji ba to a sai dole yadin da za a yi hijabi da shi sai ya zama mai kauri mai tuhu wanda ba zai nuna jikinta ta ciki ba ba zai nuna kunnenta da yan kunnenta da wuyanta da sarkanta da tufafin da ta sa a ta ciki ba wannan shine zai zama hijabi sharaɗi na biyar kar a ɗinka shi irin yadda ake ɗinka tufafi na maza sai irin malum malum babbar riga haka gare sai ta yafa shi a sama in dai haka ta kwaikwayi maza ne sai ta shiga cikin hadisin da yake ƙinewa mata masu kwaikwayon maza la'anallahu mutashabbihati minan nisa'i fil rijal manzo Allah yake Allah ya ƙinewa matan da suke kwaikwayon maza a wajen ɗabi'unsu da tufafinsu ko da haka ka ɗinka shi irin yadda mata suke ɗinka hijabinsu sannan kuma kar ta yi shi irin na kafurai ya yi kama da irin tufafin kafurai ila za su iya yafa wani abu mayafi a saman su sai su masa wani irin kaloni haka to kada na ta zama haka ya zama dai na ta ɗinkin irin yadda musulmi suke da an ganta an san mace ce musulma wannan ne irin na mace musulma to shi ne zama ya cika sharaɗin hijabi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce faman tashabba bi qaumin fa huwa minhu duk wanda yake kwaikwayo mutane yana tare da su to da haka in ta kwaikwayi kafurai wajen su ta to za a tashe ta da kafurai ranar alkiyama to ba ta zo ta yi wa hijabi wasu abubuwa wanda yake nuna kalan suturan kafurai ba idan ta haka shi ma bai zama hijabi na shari'a ba sharadi na karshe kada ta sanya wasu kwayar abin nan hijabin turare in ta zo fita kar ta sanya turare in ta zo fita anguwa sharadin fitan anguwan mace kenan saboda manzalar sama ya fada a cikin wato hadisi ingantacce yace ayyu mamra'atin istadarat famarat ala rijalin liyajidu min rihiha fa hiya zaniya duk matan da ta sanya turare ta zo ta wuce maza don su ji kanshin turarenta to hukuncin ta hukuncin mai zina ne ta yi zina shine hukuncin ta da haka mace za ta sa mijinta turare za ta sa mata 'yan uwanta amma ba za ta sa turare in za ta fita ta ce ta maza ba a bakin hanya ko wani abu sai ne in ta zo wuce za ta ka joni kanshi kai matan nan tana da turare joni kanshin turare a wurin matan nan kaga wannan ya zama fitina kin to ba za ta yi haka ba sannan na manta ko ni sharadi wani shi zai zama na karshen wato kar ya zama saubu shuhura tufafi ne da za ta shahara da shi matan ga yadda suke tsarin hijabin su ga irin yajin da suke ita gwamnati ta yi nata daban don ta shahara da shi duk inda ta wurga a wannan matar wani ne ita kaɗai ne mai irin wannan kalan hijabin a garin nan duk inda ta zoge a wannan wacce ne ita ne kawai mai irin wannan ila indiya ta je aka kera mata wannan yajin ta zama wasu duka kala daban ko wasu masu kala kala aka zo aka mata wani irin tsinki duk inda ta wurga za a ce wance ce to idan sai haka ta aikata haramun ko da ko sunansa hijabi ya rufe jikinta gaba daya to amma haramun ne wannan tufafin na hijabin domin za ta shahara da shi za a ce wance ce ko daga nesa aka hango ta don manzon Allah ta ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake man labisa tauba shuhratin fi duniya albasahu Allah tauba mazallatin yawm al-qiyama thumma ba fi nara dukkan wanda ya sanya tufafi na shahara a nan duniya ko namiji ko mace ka ware wa kanka wani ga kai ne kawai zaka shahara da shi ko wani kalan ɗinki, duk wanda ya haka manzala ta sama ce za a sanya masa tufafin kaskanci ranar alkiyama sannan a bura masa wuta a cikin cikinsa sai a sa masa tufafi na kaskanci duwan ba a nan duniya na sai shahara bai daukaka a duniya sai a sa masa wata riga ta kaskanci duwan da ya ganci sai ya fito daban a cikin jama'a a lahira kai sai zama daban yake ya kaskanta sannan kuma wuta tana cin cikinsa tana fitowa ta bakinsa to da haramun ne mace ba za ta yi wani kallon ɗinki da za ta shahara da shi ba ko kallon yaji za ta shahara da shi ba haka shi ma namiji kar ya fita daga al'adan irin tufafin mutanen ku kar ya fita daga al'adan irin yadda namiji yake sa riga ko yadda mace in mace ce yadda take sa ainihin wato tufafinta idan ta yi haka don ta shahara da shi to ta sani ta ta haramun kuma za ta shiga kaskanci ranar alkiyama sannan kuma za a bura mata wuta a cikin ta ranar alkiyama Allah zai azabtar da ita To hijabi sai ya cika waɗannan sharuɗai guda takwas sannan ya zama hijabi wato wanda shari'a musulunci ta yarda da shi wanda in mace ta fita da shi ba ta da matsala kwata-kwata amma idan ya rika ɗaya daga cikin wannan sharuɗan ko da dai sunansa hijabi amma kuma bai cika kamala irin na hijabi ba wani sharaɗin ya fi wani tsanani idan tsirara tsirara ne ko shakka babu wannan za ta shiga wutar jihar nawa ba za ka ji kanshin aljanna ba ranar alkiyama in kuma wasu sharuɗan ne masu ɗan sauki sauki to nan ma dai ta yi laifi amma kuma da ɗan sassauki bai kai wa'incan mana ba saboda haka sai a kula a lokacin da za a ɗinka wa mata hijabi ya zama cikakken hijabi ba irin hijabi na zamani wanda za a yi sheje matsa kirji a masa kuka sai dai yana abin da ya tsaya iya duwawo ko iya ainihin kuku bai ma rufe duwawon ba wannan dukkaninsa ba hijabi ba ne wani malami ya yi lakta guda alhijabu awin nar ya yace hijabi ko wutar jahannama sunan lantarka kenan ya siffanta irin wayannan hijabai da ake na na zamani wanda ba ana yin su don a yi ado bane don a rufe ado bane ana yin su don ado ne kaga sai zama ya saba wa ka'idar hijabi ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko cewa yake malam wani irin kira za ka yi wa samari waɗanda idan suka zo sayan kayan aure suna sa gele lura da darasin da aka gabatar a yau kenan bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah eh, idan gelen ba tashi ba tashi za ka yi ta ba babu laifi don an sai gelen domin matan suna da wani al'adansu na sa gelen kamar yanzu don an zo budar kai misali an zo fansan ido kaga su mata zalla ne za su yi to wasu sukan yafa amaryan za ta yafa gele ne makon ba za ta sa hijabi ba tunda su ya so ne za ta yafa gele ne ko wani zani idan an sa gele saboda hakan din babu laifi ko kuma a cikin gida ne za ta sa ko ana wani biki ya cikin gida al'adar su sun yi adon su a cikin gida za su yafa gele to wannan babu laifi don haka aka tsaya kuma idan su da su ne mata suna jiki su ya ya fi a kan a ce babu gilin domin ba za su iya sa hijabi suna yawo a cikin a cikin gidan ba saboda ai ba sun boye adon da suka yi kuma sun yi adon su ne saboda ne biki su nuna su yi biki tare su da su to kaga idan wannan gilin zai amfani ne a gidan biki za ta yafa shi a gidan biki lokacin da ake biki ba tare da ta fita waje da shi ba to ba da matsala haka ne idan amaryan an sa mata shi za ta sa shi ne lokacin da za a yi fansan ido tunda mata su ya su ne shi ma ba zai zama damuwa ba domin an sa girin amma a saye shi domin a sa shi a fita waje shi ne matsala to da haka idan ya sa gilin saboda wayan abubuwan da na faɗa ba matsala ba ne kuma idan ta zo gidansa zai mata doka ba za ta sa gilin nan ta fita da ta fita da shi ba hijabi ya tafi da shi to amma ko da za ka sa gilin ya zama da kuma ka sa ne ka sa hijabi ka sa hijabi ya fi yawa a kan gele zai ka sa kwaɗe ko kwado in akwai buƙatar sa gele ɗin idan ka sa hijabi ya nuna cewa dama hijabin za ka sa in ta zo fita wannan gelen kuma wanda za a sa saboda wani matsala ne ko a cikin gida ko a wurin biki amma idan ka sa gele zalla babu hijabi to fa ka nuna matar da kenan gele za ta sa idan ta zo fita kaga wannan bai dace ba kwata-kwata baka nuna mata ma akwai hijabi ba ko za a yi ainihin amfani da hijabi in an zo gidanka ba ko da haka kenan sai zamana in har akwai bukata za a iya sawa matukar ba fita da shi za a yi waje ba in ba bukata kuma a sa hijabin sallah kawai amma kuskure ne a sa gelin ba tare da an sa hijabi ba na'am wannan kuma yana cewa matarsa ce ba ta da nafiya sai suka je asibiti amma ya yi niyyar cewa in dai aka je aka auna aka samu cewa tana da juna to lallai zai zubar da wannan juna saboda yana da niyyar ya family planning to amma sai aka samu ba ta da juna to wannan niyyar tasa da ya yi na cewar zai zubar da jiki ne matsayin sa shari'a to Allah ba a kama mutum da niyyar da ya na wani mummunan aiki sai in ya aikata shi amma in ya yi niyyar wani kyakkyawan aiki ko bai aikata ba Allah sai ba shi lada kuma mummunan aikin da ya yi niyyar ya yi in ya shi don Allah har lada ma zai samu har lada don ya tabbata hadisai ingantattu manzon Allah ta sa ce duk wanda ya niyyar kyakkyawan aiki in ya aikata shi za a rubuta masa lada goma in bai aikata ba za a ba shi lada cikakkiya wanda ya niyyar mummunan aiki idan bai aikata shi ba ya bari don Allah za a ba shi lada cikakkiya in ya aikata kuma za a rubuta masa alhaki cikakke haka nan ya zo a wata riwayan mala'iku da suke kula da mutum za su lura da shi idan yi niyan zai aikata wani abu Allah yana sanar da su mala'ikun wane zai aikata wani abu mummunan aiki sai ka Allah ta ce ya lamuna ma tafa'alun to sai su ce rabbi abduka yuridu masiya ko za ka al'abdu yuridu ma'azi ya Allah wannan bawan naka yana son zai sabi Allah Allah ya fi su sani sai ce urkubu ku kula da shi fa in amilaha faqtubu lahu biha sayya in ya aikata wannan mun aikin ku rubuta masa alhaki idan bai aikata ba kuma fa in tarakaha faqtubu lahu biha hasana in ya bari kuma da ku rubuta masa lada ke cikakkiyar lada na cewa ya bar wannan aikin inda ma taraka min jarraya saboda ya bari saboda ni ne in ji ubangiji ta'ala to kaga sai mai in don Allah ka bari za a baka lada in ba don Allah ka bari ba kuma babu lada ba alhaki zahirin wannan mai tambayan ba don Allah ya bari ba don da za a samu cikin da zai zubar da shi ya bari ne saboda babu cikin to ba za mu ce kuma za a rubuta masa alhaki ba amma inda a ce wani alhaki ne wani eh, sabon Allah ne ya zo ya yi shi ya buga ya buga abun ya gagare shi wannan za a rubuta masa alhaki saboda hadisin idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar hada al qatil wa ma bal al maqtul qala innahu kana harisa ala qatl akhihi idan mutane biyu suka haɗu za su kashe juna da wanda aka kashe da wanda ya kisa, duk yan wuta ne ji mazala ta sama kamar suka ce wannan ya yi kisa zai shiga wuta mun gane wanda bai wanda aka kashe fa mai laifinsa mazala ce ai yana kwaɗayin ya kashe ɗan uwansa shi ma an fi ƙarfinsa ne sai aka kashe shi to kaga wannan ya buga ya gagare shi ne yanzu da an samu ciki ya kada ya rawa ya sa ya tura magani cikin yake zubewa ya bi hanyoyin da zai bi da wasu alluransa da menene ciki bai zube ba to kaga wannan za a bashi alhaki za a rubuta masa alhaki amma tun da aka samu babu cikin ma ya fata shikenan babu lada babu alhaki sai ya kiyaye na gaba domin kar ya je fada cikin haram wannan kuma yace yana fama da ciwon basir ne mai tsanani wadda baya iya rike alola hakanan ko ƙur'ani ya so ɗauka don ya yi karatu dai baya iya samun yin hakan yana neman matsayin wannan abin cikin alaƙarsa da sa tare kuma da roƙon addu'a wajen malam da sauran yan uwa ce Allah ya yi musu rici to wannan ya zama mai salihurihi kenan wayannan da mai wanda kurihi baya tsaya masa yana fita ko bawali ko kuma ba haya duka wannan an musu hukuncin mai istihaba mai jinin istihaba saboda da haka duk malamai sun tafi cewa zai yi alwala lokacin da zai yi ibadar in alwalan ta warware ma ya ci gaba da ibadar in sallah ne ci gaba da yi karatun qur'ani sai ci gaba da yi ko da alwalansa ta warware ba matsala bane kamar yadda mai jini istihaba ga jini na zuba mata na jaza ne ke fita a jikinta amma kuma tana ne tana ci gaba da ainihin sallan ta haka na'am wannan kuma tambaya yake akan wai wanne ne ya dace da daidai cikin waɗannan abubuwa biyu saki uku a lafuza daban-daban da saki uku cikin lafazi ɗaya. ai wannan ba tambaya ba ne dukansu ba wanda ya dace da daidai ka sake matar ka sake uku a lafazi ɗaya haramun ne bidi'a ne kuma addinin musulunci sai dai ne sun yi saɓani za a zartar da uku ko ba za a zartar ba wasu ce uku ne wasu ce ba uku ba ne idan ka ce na sake ki saki uku wannan shine lafazi ɗaya nan. an ci dalikun talatan saki saki ce ne idan ka ce an ci ɗaliƙun an ci dalikun an ci ɗaliƙun na sake ki na sake ki na sake ki kuma kana nufin uku to shi ma haramun ne kuma lafazi ɗaya ne saboda haka sai zamana dukkanin dokokin su guda ɗaya ne amma in ka ce na sake ki saki ɗaya kake nufi sai ka ƙara cewa na sake ki na sake ki to wannan kana ƙarfafa wannan wannan sakin ne zai zama saki ɗaya ne kai baka shiga cikin waɗannan masu laifi ba don wani zai iya faɗa na sake ki na sake ki na sake ki sau dari ma zai faɗa to wannan ƙarfafa magana yake yi amma yana nufin ukun, to shine inda aka samu matsala amma idan mutum saki matarsa ya sake ta tunda ta je ta fara idda sai sake cewa na sake ki to ya ƙara mata ne ba sun zama biyu ka fara yin hijja tana hijja sai sake cewa na sake ki to ya cika ta na ukun kenan wannan ba dama ta dawo sai ta aure wani domin idan ta yi ta fara hijja ko ta yi jini jini kafin ta yi na uku sai ce na sake ki to ya kara mata na biyu za ta sake sabon lissafi sai ta yi jini uku sai ta al'ada sau uku ta kusa ta gama ya sake cewa na sake ki to shi saki na ukun ya shiga sai ta sake sabon lissafi sai wannan sakin ne ubangiji ta ala hana alqur'ani sai karku ku riƙe su domin ku dinga cutar da su matar ka ce ta kusan gama idan ka ce na sake ta za ta fara wani sabo ka ce na sake ta kaga kayan ka ne don ka zalunce ta ka hana ta yin aure da wuri musulunci bai yarda da wannan ba amma dai sakin kuma yayi ka saka ka ƙara saka bayan ana idda ka sake sakewa sabon idda za ta sake shi ne tadakulul idda wata idda ta shiga cikin cikin wata idda ne na wannan kuma tambayar sa ita ce yana da ya da ya aurar bayan wata uku ta samu juna sai mijin yake ta dawo gidansu to ya aika mijin ya zo ko shi ko mahaifansa har sau uku suka ki zuwa to har ta haife bayan yanzu shekara ɗaya da wata shida sai ya aiko ya ce ya sake ta to tambayar a nan shine akwai idda akan ita wannan mata ko abin da ya faru wancan ya isa mata idda sai a tambaye shi yaushe ya sake ta in a yanzu ne ya sake ta akwai idda akan ta ba za ka za ka yi sabon idda in kuma dama can ya sake ta bai faɗa ba ne har iddan ta kare sai jini uku ko ta haihu ila kafin ta haihu ya sake ta bai gaya mata ba ne sai ta shi tuntun ya sake ta neman sa da ake ya zo ya zo din ma shi ya sake ta tun kan ta haihu yanzu ta gama idda ko yau ina za ta yi aure amma in a lokacin ne ya yanke shawara ya sake ta to daga yanzu za ta fara lissafi sai ta yi al'ada sau uku kafin wato ainihin ta je ta wani aure sai ta yaye ɗanta idan ba ta jini lokacin da take shayarwa sannan ta yi al'ada sau uku sannan shine za ta yi aure na'am wannan kuma cewa yake mutum ne ya saki matarsa saki biyu sai wani ya aure ta amma da ya aure ta ba su kai ga saduwa ba sai ya sake ta to wai idan ta dun miji na farko da ya mata saki biyun nan ya sake aurenta wannan saki biyun san sun rushe ne ko kuma suna nan ko ya sadu da ita ma ba su rushe ba ballantana mai bai sadu da ita ba duk ɗaya ne da sadu da ita da karya da ta auri mata ɗari ai maza ɗari ta dawo wurinka da mata auri wani ya sadu da ita ko bai sadu ta duk ɗaya ne biyun nan dai yana nan har sai ka cika ta na uku ne lokacin ne ta haramta a gare ka amma in baka cika ta na uku ba ta haramta a gare ka ba to a lokacin da ka cika ta na uku shine haramun ba za ka sake aurenta ba sai ta auri wani namiji daban amma ba wai ana nufin in ka sake ka taje ta aure wannan ya rushe ba ne. wato saki na gaba ko aure baya rusa sakin da bai kai guda uku ba wala ya hadimu nikahu ma duna salati aure baya rusa sakin da bai kai uku ba amma sakin da ya kai uku aure na rusa su gaba ɗayan su sai a sake dawowa sabon lissafi saboda dama gejinsa uku ne amma in ɗaya ne ko biyu ana nan ana lissafi ba kai gejin ka ba tukun ba kai matsayin da za a ce ba kamar ba za ka aure ta ba sai ta aure wani ba tukun balle ta za a ce ba za a lissafa da shi ba za a lissafa da shi na fahimta sau da aka ko ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba saki biyun nan yana nan in ya sake sakanta ya cika ta uku ne galibi ta gaina ana irin wannan tambayar ya cika ta na uku ne shi ne yake neman mafita ta ce a to ai ɗayan ta yi aure mijin amma mijin ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba. ba wata mafita ka je ta wani wani rabon wancan ne shike nan kai tawakkali ga Allah in kuma ta dawo shike nan rabon bai karewa wannan kuma cewa yake dangane da jinsatul istiraha limami ne a masallaci yana yi sa ba sa yi a wani masallacin kuma mamun suna yi limamin baya yi to wai ne matsayin wannan lura da hadisin innama ju'ilal imam eh, shi dai wannan limami yake mamu ba sa yi su yi daidai wato su a fahimtar su mamu a fahimtar liman da zafi istiraha sunna ne yana yin ta a fahimtar mamu ba sunna ba ne sai ba su yi ba sun jeje amma inda liman ba ya yi a fahimtarsa ba sunna ba ne sai kuma mamu su a fahimtar su sunna ne suke yi sun yi kuskure a nan kuma sai sun saba wa hadisin inna ma jilal imamu yusammatan to da haka a nan tun da liman a fahimtarsa ba sunna ba ne ku ne fahimtar ku sunna to za ka bar wannan sunna domin kai koyi gani. kai koyi da liman kuma haka malamai suka tafi a kansa shi shan ya so jini albani har ya tsananta ma ga maganar da safi da safi istira yake in limamin ka baya yi ba za ka yi ba sai yake to har kabari ma in limamin ka baya yi ba za ka yi ba wato idan limamin ka yana dora hannun ba a dora hannun dama kan abu saki hannu yake yi to shan ya so albani albani yake ka saki an ce shi ma sakewa yake in limamin sa yana sakewa to amma anan Galibin malamai ba su tafi akan ra'ayinsa ba domin dora hannu a kan dama akan hagu baya canja wani kamanni na sallah baya canja abin nan dukawa da dagawa ko tasowa da zama shi bai shafi wani taharruki na sallah ba sai sa zama da galibin malamai sun tafi ko limamin ka baya kabalu to kai za ka yi za ka iya yi amma in baya jalsatul istiraha ba za ka yi ba shi ya miƙe kai kuma ka zauna to wa kake bi ya miƙe ka zauna wa kake bi amma in shi ya zauna kai a wurinka ba sunna ba ne to ai dama sai ya miƙe kai ma ka miƙe za ka sai in ya miƙe sai ka bi shi nan babu wani matsala wannan shine fatawan malamai da wanda suka ce da zafi istiraha sunna ne da wanda suka tafi ba sunna ba ne na'am wannan mai tambayar akan adashi ne cewa yake su ne suka haɗu suke adashe kuma shi ne mai ɗaukan ɗiban farko sai wani cikin masu adashin ya ce don Allah ya taimaka ya bashi gurbinsa na farko din kuma shi zai bashi wani abu to yaya malam matsayin ya yarda da hakan ya karbi wani abu cikin abin da shi wancan zai bashi in ya sarayar masa da gurbin nasu da wannan haramun ne domin bari za maka inda haramun din zai fito shirya da shi nan kila dubu goma goma ake yi ya jefa maka dubu goma kai in ka tashi dubu goma za ka jefa masa yanzu sai kace zaka bashi wani abu misali za zaka bashi dubu ɗaya ba ka ɗauka yanzu zai zama shi ya jefa maka dubu goma kai kuma ka jefa maka dubu goma sha ɗaya wannan dubu ɗayan ta gama riba ba halatta haramun ne sai dai ka taimaka masa kawai fi sabilillahi ya yi ɗauka na ɗaya ko na biyu amma ba za ka karɓi sa ba na. Ah, wannan kuma cewa yake malam da Allah ka taimaka ka yi nasiha musamman ga mata zuwa wajen boka saboda akwai wani boka da mai rubutun ya rubuto cewa ya bayyana wajen unguwar jambutu mata suna ta tururuwa suna zuwa wajensa a malam yi musu nasiha Allah sa suna ji shi ne zuwa wajen boka ni na gani ko ba a ce komai ba babu wani wanda bai san zuwa wajen boka haramun ne su ma matan da suke zuwa sun san cewa haramun ne sai dai kawai rashin imani ne irin na mata ta san cewa haramun ne amma za ta kada hijabinta ko gelinta ta tafi wajen bokan sai aka zo a yi mata wani tariya to za mu je a mana istihara ko istihara za a je a yi kuma an san cewa bokancin ne ma amma sai a ruɗe to saboda haka mata su ji tsoron Allah wani za sun sanya haramun ne kuma mata su suka fi yawan zuwa wajen boka sun fi maza zuwa wurin boka shi sa manzala sama da ne ga wutar jahannama ya ce mafi yawanci yan wuta mata ne kuma irin wani abubuwa ne irin waɗannan abubuwa ne hadisai guda biyu manzo Allah ya faɗa akan zuwa wurin boka hadisi na farko duk wanda ya je wajen boka ya gaskanta shi man ata kahinan fa saddaqahu fi ma qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka ya yi daga abin da bokan ya gaya masa ya kafa cewa alqur'ani domin alquran ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah sama da kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah kai kuma ka yarda da aboka zai ga maka abu na gaibu kuma kai imani ai ka da qur'ani ba kenan hadisi na biyu man ata arrafan wa salahu an shay'in lan tuqbal lahu salatu salatu 40 wanda wajen boka ko ka ce mai duba ko mai bugun ko boka duk sunan su ɗaya ne duk hukuncin su ɗaya wanda ya wajen boka ko mai duba ko mai bugun ƙasa sai tambaye shi wani abu ya baya ya gaya masa wata damuwarsa abu kaza faru menene ko menene ya faru a ce a kishiyarki ne ko makwabtanki ko wani dan uwanki ya sa ki a gaba ko kaza kaza ko an miki sata har yana daidai wuri kaza ko wani ne ko me idan bokan ya gaya mata ko mai duban ko ta yadda da abin da bokan ya faɗa ko ta ce kai wannan ƙarya ne ni ban yadda ba kwana arba'in ba za a karɓi sallanta ba ko ta gaskanta ko ba ta gaskanta kwana arba'in ta yi a tsarin sallolin ta na kwana arba'in kuma ba za ta bara a ce ta rama sallan kwana arba'in din ba bayan nan ba balle na a ce ta samu ladan su a haka sun tafi kenan kwana arba'in kuma za ta ci gaba da sallan a haka a kwana arba'in din ba za ta za ta daina sallah ba kuma ba za ta rama daga baya ba ta yi asaran su kuma dole ta yi sallah din ka ga wannan kawai ya isa a kaurace boka ai sannan boka ne zai maka malle ya ruda maka rayuwarka ai duk mutumin da ya allaka rayuwarsa a wajen yi to wallahi ya shiga ruduwa rayuwarsa da zai taba samun kwanciyar hankali sun dinga waina shi su juya shi bukatar ba ta biya amma kuma ba a rubu da bokan ba kuma kuma cin kuɗin ki yake cin kuɗin ka yake amma ba ka rabu da shi kai ba bokawa ko ɗan tsibbu ne yau ka ce wai ka ka ka ka allaka rayuwarka da su komai za ka je sai ka je sun maka addu'a sun yi maka kaza ko ni sai ka je a baka a duba maka wannan abu mai kyau ne ko marar kyau ne wannan abu kaza irin bokayen ƙarya fa kenan su ba bokan bane amma kuma za a ta gaya maka wasu abubuwa na karya shi kansa ya san ƙarya yake kawai saboda ya san abin da zai ci ba sai ya yi karya to kuɗin wayannan in ka rataya rayuwarka da su to ka lalata rayuwarka gaba ɗaya ka gama yawo domin an dinga juya ka a zura ka nan a kai ka nan ba ka da kwanciyar hankali kuma za a haɗa ka gaba da ne da mutane za a haɗa ka gaba kuma za a ci kuɗinka za a ga wani bokaye ne suke karya shi ɗan kasuwa bokaye suna karya shi shi bai sani ya bayar nan ya yi nan a ke ka je ka yanka wannan kaza saniya rago ka ba da kaza ka yi kaza ka kawo kaza shi nan rayuwarka ta zama babu tawakkali ga Allah zai dogara ga Allah ba akan duk abin da yake yi da haka mutane su ji tsoron Allah su yi tawakkali ga Allah su yi imani da kaddara ka roki Allah ya zaba maka mafi alkhairi duk abin da zaka yi ka roki Allah ya taimake ka wannan shine imani da Allah amma duk wanda ya ta'allaka da irin wannan wallahi ya daidaita rayuwarsa kwanan da wani ya zo mini akan wani abu na duniya wai in duba masa wannan abu wane zai goyi bayan sa ko ba zai goyi bayan sa har gidaje na in duba masa wai na je ni ba na duba ne <laughs> na duba wa <laughs> ni ba na duba na ji tausayin sa ce zai baka shawara sai na ba shi irin shawarwarin da bai da ya kamata suna san kan yanzu wuri na je wurare diwa wurare diwa to idan ka allaka ranka irin waɗannan abubuwan ka samu rodani ka samu matsala a rayuwanka to mata ku ji tsoron Allah ku yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala ki kula wanda take zuwa wurin bokan bukatan ta ya biya ne bibiya ba ba ta da kwanciyar hankali ba ta da nutsuwa kullum cikin ta shiga nan ta fita nan ta shiga ta fita wanda ba sa zuwan kuma suka yi imani da Allah suka tawakkali suna mai hankalin su a kwance to yanzu za ki dace ta rayuwar ki ki asarar duniya da lahira gaba daya a duniyan baki ji daɗi ba hankalin ki bai kwanta ba kuma kin yi asaran addinin ki gaba daya a lahiran kuma za ki je ki sha wahala Allah ya tawakkali Eh, tambaya ta kusa da ƙarshe ta ma tana da alaka da wannan akwai wata da ta rubuta take bayanin cewa shi ma dai a ja kunnen mata musamman musulmi akwai wata mata ita ma da ta bayyana nan wajen hanyar bariki amma ita kirista ce ba musulma ba wai tana musu wani tsari na rukiya kamar nasu wai hinopticism mata musulmi suna zuwa wannan gurin a matsayin ga ta kirista ce amma wai rukiya take musu yadda kuma suna samun wai waraka a fadar su da ka malam ya ja su eh, ko sa bar wannan abin wannan abu haramun ne bai kamata musulmi da ya imani da Allah ya tawakkali ga Allah ya je wajen wani wanda ba musulmi ba ko yana mararewa yana neman magani ko wani surkulle ko kuma yana neman addu'ansa wannan kasance ne ai ko wurin musulmi ne a yanda aka siffanta wannan ne ai kuma suna da bokayensu suna da bokayensu su kuma kristoci suna zuwa su musu ko wannan yanzu ta musu wani shi dabaru da sauransu suna kudin kuɗinsu suna aiki da aljani suna kudin kuɗinsu to ka boka musulmi ma mai ko kuma mai kiran sa musulmi shi ma aka ce haramun ne ka je wanda yake da'awar musulmi ne ballantana kuma wanda ba musulmi ba shi ne cikin cancanta ya zama haramun Sai ya za ka rudu ka bar addu'a ka bar zuwa magani na halal ka je ka tafi wajen da ba musulmi ba ka je ka ce wasu ne za su yi maka magani ka ga wani alama mutum bai ma san me addini sa ba ma kwata kuma haka ne har in yayi magani sai Allah ya jarrabe shi in ya masa magani ya warke sai ya yi imani addini kirista nan shine addini na gaskiya Sai da haka zai iya fita daga addinin sai koma ya koma wancan addini to ko ba wannan ba ma ka je ka maraye ga wanda ba musulmi ba ya maka addu'a wallahi haramun don ka kasantar da addinin musulunci ka ba musulmi kai ka fi su daraja a wajen Allah ta'ala kai da kake cewa la ilaha illallah amma ka je ka samu arna kana kasantar da kanka wai su taimaka maka da addu'a su taimake ka su taimake ka saboda son duniya wallahi wannan yana mutum bai ma san addinin sa inda ya sa ba kwata kwata ya kaskantar da kansa a wajen bai san ma mai addinin zama bai da tarbiyya ta addinin musulunci bai san karantarwa na addinin musulunci ko shi kansa musulmi wallahi kaga yadda shekku islami taimiya ya bayani akan neman addu'a shi kansa musulmi ka je ka nemi addu'a a wurin sa ko inda kake daukan kaskanci malamai suka ce makaruhi ne bai kamata ba musulmin ma fa ba kowa da kowa za ka ka kaskantar da kanka ka ce baka addu'a ba sai idan mutum ya fi ka ɗaukaka kana ganin ko babban malami ne ko ya fika ka shekaru duk cijo ne ka je kace da Allah ne ka taimaka mini da addu'a to dama kana kasa da shi wannan babu wani matsala amma a musulmin ma wanda kai a zahiri ma kana sama da shi kila mutum ne mai saɓon Allah ko kuma ka tsare ka je ka kaskantar da kanka a wurinsa ka ce taimaka maka da addu'a ai kana son ka nuna matsayinsa ya fi naka a wurin Allah subhanahu wataala alhalin kuma ba haka bane inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku tsoron Allah ya fi ku ya fi ku matsayi a wurin Allah kaga idan ka yaka ka kaskantar da kanka ka ɗaukaka shi shi kuma tare da sabon Allah da yake yi da surkullen da yake yi wannan kaskancin ma musulunci bai yarda da shi ba ko da musulmi ne ballantana wanda ba musulmi ba wannan kamar kana nuna addinin su tun ne kamar suna da wani matsayi a wurin Allah wanda kai in ka roƙa Allah da zai biya maka ba su waɗannan kafirai masu cewa Allah uku ne in suka roƙa Allah zai biya bukata yanzu yanzu wanda ya fahimci addini sai san Allah zai wannan abu wallahi ba zai yi shi ba to na ta ka je ka samu bukayensu su kuma bukayensu su su ne zaka je su yi maka magani ko su yi maka addu'a ka yadda da wannan kuma ka yi imani da wannan aina din ina addini anan ba magana addini saboda haka mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu fahimci addini mu fahimci tauhidi sai ka je ka zudda imanin ka gaba daya a garin neman wani abun duniya Allah ya sauke a daga ƙarshe wannan roƙo yake wajen malam ya yi nasiha musamman ga 'yan kasuwa waɗanda suke iyayen gida da yara ke ƙarƙashinsu su ɗauke su suna yi musu wato ayyuka kuma daga ƙarshe sai ƙyashi da hasada ta shiga tsakaninsu wadda ƙarshe har ya zo ya kori yaron ba tare da ya sallame shi da komai ba shi a fahimtarsa akwai nau'i na cutarwa da kuma danne haƙƙin irin waɗannan yara da ake ɗauka wadda da yawa suna yin irin wannan hali cikin 'yan kasuwanmu sai kuma masu addu'o'i akwai wanda yarsa ko ɗansa ba lafiya akwai mai yin tafiya da dai sauransu suna neman malam da sauran yan wasu taimaka musu da addu'a da da fatar dacewa a wajen Allah ta'ala. Assalamu alaikum. so abin da ya shafi yaro a kasuwa ɗayan biyu ne imma ya zama kun yi sharaɗi da shi ko ba ku ba lokacin da ka ɗauke shi yaro kuke kasuwanci da shi idan kun yi sharaɗi da shi abin da za ka ba shi to muna ala shuruɗi musulmai suna kai sharuɗansu dole a cika wannan sharaɗin ma'ana duk wata ga abin da za ka ba shi shi kenan wannan ba da wani haƙƙi a cikin jarinka ko duk sati ga abin da za ka bashi ko duk shekara ga abin da za ka bashi ko kullum za ka sallame shi a haka kuka yi sharadi bayi da wani haƙƙi a cikin jari shi ke nan wannan sallamarsa da kake shi ya sallamarsa ne ya samu harkar da tafi wannan sai ya gaba ko kuma ya tara abin mai tara a sallamarsa da kake kaga shi ma zai samu nasa jari idan an yi wannan sharaɗi dole a bi shi ko kuma an yi sharaɗi ne na fasanti za mu dinga kasuwanci idan muka yi lissafi a shekara muka ga riban da muka samu a kashi goma kana da kashi ɗaya ko a kashi goma kana da kashi biyu ko a kashi uku kana da kashi ɗaya ni na da kashi biyu ko ina da ribi kana da rabi yadda kuka yi Da shi ma wannan dole a cika wannan sharadin almuslimuna ala shuruɗi za a bashi wannan percentage ne a haka a haka shi kuma har ya biya wasu manya-manyan bukatunsa har kila ya samu jari ka zo mu yi kasuwanci ka ci ka sha ban maka iyaka ba ka ci ka sha ban maka iyaka ba kar ka wuce gona da iri ka yi riga kar ka wuce gona da iri ni shekara in mai lissafi kana da kaza a riba in an ci riba kana da shi in ba ci ba kuma baka da shi a tafi akan haka babu matsala in an yi haka abu ne mai tsari wanda kuma ba zai haddasa wata rigima ba matuƙar ana cika wannan shauɗa. ko kuma ya zama ba yi wani sharaɗi ba haka kawai ka ɗauki yaro yana taimaka kasuwa zai ganci abinci zai sha abin sha za ka ɗan sallame shi abin da bai kai haƙƙinsa ba za ka ɗinka masa riga ko kuma ka ba shi dama shi ya dinga ɗinka rigan da kansa ya ci abinci da kansa ya ɗan yanke fenensa ya magidanci da kansa amma ba ku yi sharaɗin ga yadda za ka sallame shi ba ko wata wata ko shekara ko wani fasanti a cikin wannan jari idan ba ku yi wannan sharaɗin ba to za a koma a al'adance irin wannan yaron yaya ake sallamanta sai a koma wannan al'adan dole a kallame shi ta wannan hanya ɗin saboda al-ma'ruf wa urfan kal mashru'i shar'an duk abun da aka san shi a al'ada kamar abun da aka sharkanta shi ne kafin a zo a yi wannan abun galibin yaran 'yan kasuwa a haka suke da a zo a ɗauke ka yaro ana ta tafiya a ƙarshe ne ake son a sallame ka in kai wasu shekaru to matsalar da ake samu shekarun ba su da wani iyaka shekara biyar ne shekara shida ne shekara goma ne shekara ashirin ne ba su da iyaka na wannan sallama ɗin to a irin wannan ne sai a samu matsala na farko na abin da ya shafi ya shida a sallami yaro kila shi yaro yana buƙatan sallama shi ko mai gidan ba ya buƙatan ya sallame shi a yanzu to anan za a iya samun ainihin rikici amma da sun sa mu yi sharadi mu yi kasuwanci da kai shekara biyar sai ya sallame ka ko shekara goma sai in sallame ka ko shekara sha biyar ko ashirin sai in sallame ka da babu wani matsala zai zama in shekarun na cika kaga yaro ya yi sallama ko kuma mai gidan sai sai sai kai sai sallame shi kaga dama an san wannan lokacin ake jiya to amma idan bai zo ba wannan shekarun wannan shekarun ba a yi sharaɗin su ba to sai a duba a al'adance galibi zuwa shekara nawa ne in kana kasuwa da yaro ya kamata ka sallame shi galibi ta ya amfani da wannan galibi ina amfani da wannan galibi shi kenan in galibi ya kai wannan shekaru ya nemi sallaman to bai laifi ba idan ya nemi wannan sallaman in ko bai kai ba to ka wannan gani dama ka ne ka sallame shi ka sallame shi ba za a ce kayi me ba kayi laifi ba in kuma yadda a wuce a ci gaba da haka din a wuce wannan shekaru duka babu laifi ko kuka abin nan kuka zaɓa wa kanku haka to sai a dawo kuma yaya za a sallame shi idan an cika shekarun ya za a sallame shi da me za a sallame shi miliyon nawa za a ba shi? to kaga wannan shi ma za a koma wa al'ada ne ka isa ka kayyade shi ba domin gwargwadon samun da aka yi gwargwadon irin sallamansa da za a yi idan jarin bai wuce miliyon ɗaya ba za ka ce a bashi miliyon ɗaya ne kaga bai ba shi ma da zai nema ba ai sai a duba a ga al'adance nawa ya kamata mai miliyon ɗaya sallami yaron idan ya kai miliyon talatin ko kuka nemi kuɗin tare tana da jari ya kan miliyon talatin kaga ba za a zo a ɗauki miliyon ɗaya a ce an sallame shi ba ko dubu ɗari biyar a ce an sallame shi ba sai a duba al'adance nawa ya kamata a sallame shi miliyan nawa ya kamata a bashi ai an daɗe ana nema da shi kuma ka gina gidanka kana kasuwa da yaron nan ka sayi motar hawa kana kasuwa da yaro ka yi wasu kadarori na filaye kila har da gidaje ko shanu duka da shi kake yi kaga an tashi sallaman jarin za a duba ba wa'annan kadarori da ka mallaka ba kaga akwai bukata a mallake shi da abu mai tsoka wannan shi ma zai zama ya samu jari idan ya fara kasuwanci zai samu kwastomomi saboda ina da kuɗi wanda zai dinga kawo mai zai dinga kawo ainihin abin nan kaya to sai a duba wannan al'adan shi ma ba za mu iya kayyade shi a wannan karatun ba shi ne zai duba ya ga nawa ya kamata yadda in ya sallami yaronsa ba za a ce ya zalunci yaron ba Yadda in ya sallame shi za a ce a wannan sallaman ta yi irin ta ne ya kamata ka yi gwargwadon samun ku gwargwadon sallaman ku in ba a samu da yawa ba kaga duka Allah ya jarrabe ku shi ma dole ya hakura in an samu da yawa kuma to kaga shi ma ya kamata a sallame shi da yawa wannan shine ka'ida to amma a yi ta tafiya za ka ga wani ana samun ana harkoki mai gidan yana ta kadarori duk bukatunsa ne na lalura ya gama biyan su ya yi gida nasa ya yi mota ya yi duk auren da ya kamata ya yi ko mata biyu ko uku ko hudu ya yi kadarori da filaye ana ci gaba da harkan kasuwa shi kuma yaron bai da komai miskini a yau inda mai gidan zai faɗi ya rasu ya yi shekara goma ko ashirin yana masa bauta idan shi mai gidan ya rasu bai da gado naira ɗaya a cikin kayansa to kaga dole ya tunani shi ma kila gidansa ya fara nauyi akwai buƙatar ya sallame shi to ne ya nemi sallama kuma nan ma sai zama rikici kaga ba masa adalci ba ta kamata a duba a sallame shi mutum ya buƙaci sallama dama wannan yaro ya shekaru sai ka tada wani kuma ka tada wani ka sallami wannan akwai kuma wani yaro wanda shi ma ya san ne ya san waɗannan wato ainihin harkokin kaga ba za ka shiga wani wani damuwa ba to wani kuma yanda yake yi idan aka zo shekaru suka ja ana tafiya ana tafiya ya ga kuɗin da zai ɗauka ya sallami yaron nan suna da yawa to sai ya kama ya fa'idin ya kilko wasu abubuwa don a samu rikici tsakaninsa da yaron shi kenan sai a ce ya masa kaza ya yi kaza ko kuma a kama bincikensa yana da akawon ya ɓoye kaza kaza sai kore shi ba tare da ya sallame shi ba kaga wannan ma bai yi ba wannan ma kwata-kwata bai ba ko a cikin yaran su uku ne ɗaya aka kama shi da laifi sauran biyun ma duk sai a ce su ma haka ne sai a kore su ba tare da an sallame su ba na haka ba a kyautawa yaron ba amma in yaron bai da gaskiya dama ya da zuwa yana ɓoɓɓoye kuɗi a wani wuri yana yin kadarori don harka babban yaro zai yi harkoki na miliyoyi ba tare da mai shagon ya sani ba ya je ya koye nan ya sayi wannan kadaran ya koye kuɗi a nan daga baya mai shagon sai ya gane wannan ba dole sai ya sallame shi ba in ya mara adalci kawai ya koye shi sai ka je abin da ka kasa ta ɗin shi kenan na sallame ka da shi in kuma an ya mara isali kenan ko in kuma ya ga dama sai ya ce bai gaba a bincike yaron sai a bincike shi a ga kadarorin da ya saka sai a zo a lissafi a wannan kadarorin da ya sata ko abubuwan da ya sata da kadarorin da ya saya da abun shin ya kai kiman sa ko bai kai ba in ya kai kiman sa, sai sallame shi da shi in bai kai ba sai cika ta masa in kuma ya fi sai ya karbi wani abu daga cikin wannan ya bashi da iya abun da dama shi ne ya kamata a sallame shi da shi sai a bashi ya tafi a haka idan an yi wannan tsarin zai zama babu wani babu wani rikici babu wani matsala da haka da shi yaron kasuwan da mai gidan nasan dole ne su ji tsoron Allah kowa ya yi iya kokarin sa yanda bai zai zalunci dan uwansa ba idan an tafi haka shine za a an haɗu lafiya kuma za a rabu lafiya amma a zo a rabu ana gaba da juna wannan ba da amfani ko yaron a zo a sallame shi an masa abin da ya kamata sai ce kam shi bai yi ba wannan sallama ba ta masa ba abokanansa su je su zuga shi sai ka ga yana gaba da mai gidansa Ina yana can ƙauye aka ɗauko shi ko yana wani wuri yana tangal-tangal aka zo aka tsora shi akan dukiyan aka masa aure har aka saya masa gida aka saya masa abun hawa amma daga baya an sallame shi da jari wasu kuma su zo su su zo su zuga shi ba yayi kaza ba ai yayi kaza shi yana da kaza kai zai baka wannan shikenan sai kuma magana sai abun ya zama gaba a tsakanin su to kaga wannan matsala ne na wannan yaron zuga ya ji kamata mutum ya manta da falalan da take mai take baya ba amma kai kuma in baka sallame shi yanda ya kamata ba sannan kuma bangaren ka ne ko da ya zage ka ko a ya ce ka zalunce shi wannan sai ka jawa kanka domin baka masa adalci ba in kai masa adalci kila da zai zage ka ba idan mutumin kirki ne da zai yi adawa da kai ba in kuma yayi to shine azzalimi kai ba azzalimi bane ina fatan mun fahimta Allah ya samu dace wanda suka bukaci addu'a Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi na ga baki wasu yana motsi ta rabu da wani abun nan <laughs> wani majalisi mai zaman kansa menene eh ce wani lokacin za a ɗauki yawo shekara biyar ne za a sallame shi ko goma to in an yi shekara uku sai ce shi na buƙatar sallama saboda wata lalura ni kuma na ce in ba cika wannan shirin ba ba za a sallame shi ba a ai wannan lalura ne ta gito ina nufin in an yi shekarun idan ba kai shekarun ba ba a sallama ba ba za a tuhumi wanda bai sallame shi ba amma ka yi shekara uku shekara goma ya kamata a sallame ka ko biyar sai kai shekara uku ka buƙaci sallama saboda wata lalura sai a duba iya haƙƙinka da za ya kamata a baka a wannan shekara uku sai a baka a sallame ka amma ba za a baka na shekara biyar ko shekara goma ba kuma ya ka shige na an fita labarara barara wala babu cuta babu cutarwa Allah ta'ala ya samu dace Allah ya kara mana tsoron Allah wanda suka buƙaci addu'a Allah ya biya musu bukatun su alkhairi kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين